on. Assalamu alaikum ƴan uwa matasa barkarmu da warhaka barkarmu da sake saduwa a wannan ranar 28 ga watan Maris na shekarar 2021. Labarin matasa tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta fari mamman. Ya kike Gora? Lafiya lokiki. A yau me kika kawo muna? Haka ne a maritan yau Farida mun samo muku abubuwan da matasa na Tawa da Tilabere ke fata tare da sabon zababben shugaban kasar Nijar. A cikin rahoton namu na yau za mu gabatar muku da Omar Leiko na fesawa wani matashi da ke sana'ar kere-kere a ƙarshe kuma wasannin motsa jiki. aiki kotun tsarin milki na ƙasar Nijar ya tabbatar da shelar sakamako na zagaye na biyu na zaɓe shugaban ƙasa na shekara 2021. Muhammad shine sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Nijar na wa'adin shekaru biyar. Game da wannan ne Farida matasan jihar Tilaberi suka bayyana abin da suke jiro da wannan sabon shugaban ƙasan a lokacin da suka yi hira tare da Abubakar Umaru. irwo irga. Mu abin da muke so don Allah ya yi abin da ya kamata domin tabbatar da zaman lafiya a ko ina cikin ƙasa yanzu mu nan ne mutane suke ganin azaba wasu ma suna mutuwa. Idan kuka duba a nan Nishar matasa ne suka fi yawa mafi yawan su suna da diploma ba su da ayyukan yi. Kenan wannan sabuwar gwamnati ta samar da mafita. Sabon shugaban ƙasa da zai kama aiki idan Allah ya kai mu kowa ya sani yankin Talabiri ya kai an hana yawo da babura ga wanda ya san Talabiri jabiri ya san babura suna taimakawa sosai. Matasa an hana su kabu-kabu, ɗalibai ma wasu makarantu an rufe su domin tashin hankali yana hana a yi karatu. Haka rakiya su ma matasan jihar Tawa sun bayyana jiro nasu a lokacin da Abdullahi Ausuk ya yi hira da su. eh na farko dai sabon shugaban kasa da aka zaba to abinda zamu cewa yau tsaro kowa san da Nijar gaskiya tsaro ya taɓarɓare. Yau shekara biyu zuwa shekara uku na bayan ga kowa ya gani da an yi mutuwa da yawa an gani Inates abin da ya faru an gani shi na godar abin da ya faru nan tawa ga mutai nesa agan dau su tiliya shekaran jiya wajen mutum 100 da wani abu sun ka mutu to ya kamata a ce wannan sabon shugaban kasa da muka zaba ya sa cikin kanshi kamar magana tsaro ita kamata shi sa gaba saboda yau babu wani ci gaba da za a samu cikin kasa idan babu tsaro sabon shugaban kasa ya zamanto ya kira matasa ya zo a yi jagoranci a zo a yi aikin ƙasa duka tare da su matashin yau ba ɗaya ne ba da na jiya kiran da muke shi ne muke son sabon shugaban ƙasa ya zamanto ya ba wa'annan matasa damar su samu aiki na farko in sun samu aiki ana tamaha wannan harkokin su bar shiga ciki don an lura mahi yawancin wannan mutane masu wannan kawo ta'addanci wannan kamar matasa ne su ne dai a cikin wannan harka kwa a cikin yankunan karkara na tagazar da ke cikin garin balle yara gora matasa ba su da wuraren wasanni duk da son da suke yi wa wasannin musamman ma na kwallon kafa bari mu shi korafin da koke rukunin kwallon kafa mesmin nicholas a balle yara a lokacin da hassan mummuni ya yi hira da shi balle yara a matsayinku na manema labarai kun ga yadda yara suke son wasa amma babu wajen wasa don haka ba ma gajiyawa da mika kira mafi yawan yaran 'yan makaranta ne wannan ma babbar sa'a ce balle yara a yau yaran da ke buga kwallo 'yan makaranta ne sai dai kamar yadda kuke gani babu filin buga wasan kun gani filin da yara suke buga kwallo a balle yara babban abin takaici ne sai mun tambayi wani ya ba mu aron filin a buga wasan. farida tarihin wannan lahadin zamu gano umar leko matashi ne a tesawa a jihar maradi wanda bayan ya samu bepe shi ba tare da ma ya samu gwamnati ta aika shi wata makaranta ba ya tsunduma cikin masana'antar kere-kere domin kaucewa rashin aiki haka ne kiki a yanzu ya samu fasahar zakata katako kwarya ke dai ka in kai ki nesa kowane abubuwa masu amfani dai zai iya sarrafawa. Sai mu saurara. Omar Leko wani matashi nan shekara talatin da ke rayuwarsa a tasawa jihar Maradi bayan ya samu diplomar BPC ganin bai samu zangon ci gaba ba da ɗaukar iliminsa sai ya tsunduma ga aikin fusa'ar sana'ar hannu domin ya kare kansa ga zaman kashe wando. Matashin ya samu baiwar sarrafa katako ƙwarya cikin irin sauyin da yake so ya yi Umar ya ba mu labarin somawarsa. Wannan dabarar na sarrafa ƙwarya da kuma katako ina haɗa su yadda nake so. Ina yin motoci na yara da gadaje da dai sauransu yadda dai mutum yake so. Rashin samun tallafin gwamnati ko wasu masu hannu da shuni na karya lagon Umar cikin himmantawar da yake yi. Umar ya ce ya shiga biɗar mafuta ga samun kyautata ayyukan nasa abin da yake ɗaga min hankali shine ban samu waɗanda suke dafa min ba don na bunƙasa aikina ba shakka zan fita idan na samu tallafi ko na kayan aiki tare da wannan fasahar tawa zan fita da yarda Allah. Ba tare da wani babban hali ba amma da niyyar da ya sanya ya horar da matasa a kai da ke aiki yanzu haka a ƙarƙashinsa. A cikin wannan aiki na koyawa da yawan matasa kuma suna aiki ƙarƙashina sun kai su goma sha biyu. Akwai waɗanda na yarda da su na ba su amana. Lawali na cikin wannan matasan ga shaidar da ya bayar. Tun kama in birbe muna tamu da Umar muna ta ayyuka ya gwada mun yadda ake aikin ƙwarya sosai yadda ake komi da komi dai harka nan ta architecture alhamdulillah kuma mun ma mun koya sosai alhamdulillah yanzu haka ina sa ran Allah yarda ina jami'a kuma ina wannan abun haka ina ci gaba kodon lokaci zuwa ga matasa marasa aikin yi ya waje ba su bi saun umar don ganin sun kaucewa zaman kashe wando na matasa a yanzu kuma sai wasanni motsa ciki Jadawalin wasan dabda na kusa da ƙarshe a gasar zakarun turai ya bai wa PSG mamaki wacce za ta kalubalanci kare Bayern Munich wasan ƙarshe na gasar. Real Madrid za ta kara da Liverpool wata karawa mai matukar kyau. Haka ne kiki idan har ta yi nasara PSG za ta samu nasara a wasanni kusa da na ƙarshe da za ta faru tsakanin Manchester City da Borussia Dortmund. FC Porto za ta kara da Chelsea a wannan wasan dab da na kusa da karshe wanda za a fara wasan farko daga ranar 6 zuwa 7 ga watan April sannan su dawo 13 zuwa 14 ga watan April na shekarar 2021. a nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron shi bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko dala ba a kan layin airtel.